لا تبقي ولا ba ta barin abin da ake azabtarwa da ita face sai ta gama da shi sannan ya dawo kamar yadda yake a da sai kuma ta dawo kansa haka za a yi yi